radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Daga nan Tehran Radio Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sa yammaci zango na uku kuma ƙarshe a wannan ranar ta Lahadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa baya ga hakan mana dauke da shirin nan na amsoshin akida wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kama ku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha shida ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da tara ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijirar kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan oktoban shekara ta 1945 aka fa hukumar abinci da noma ta duniya wadda ake kira da fawo a takaice a cikin watan mayun shekara ta 1943 aka gabatar da batun kafa wannan hukuma a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan aka kafa kwamiti na wucin gadi domin fayyace ayyukan hukumar da kuma rubuta ka'idoji na tafiyar da ita da karshe dai aka tabbatar da samuwar hukumar ta fawo a birnin roma na ƙasar italiya a shekara ta 1945 manufar kafa hukumar fawo ita ce musayar bayanai akan al'amuran noma abinci bayanai akan sauyin yanayi da yadda zai shafi ayyukan noma a duniya da kuma kasashe akan samun amfanin gona ko kuma aka san haka a kowace shekara hukumar fao tana da mambobi 34 kuma suna gudanar da taro a cikin shekaru biyu da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 71 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan oktoba shekarar ta 1951 aka kashe firaministan kasar pakistan na farko liaquat ali khan kafin haka da liaquat ali khan yana daga cikin jigajigan jam'iyyar muslim league ta kasar pakistan tun kafin ballewarta daga kasar india bayan mutuwar shugaban jam'iyyar muslim league na farko ali jana liaquat ya karbi jagorancin wannan jam'iyya amma rana irin ta yau lokacin da yake ziyara a garin rawalpindi wanda 'yan kabilar fashtu suka fi yawa a cikinsa wani matashi mai suna sa'ad akbar zadroni ya bindige shi har lahira 'yan kabilar fashu na kasar pakistan dai ba sa son kasancewa a cikin kasar pakistan kuma har yanzu ana fama da matsalolin tsaro a yankunan da 'yan kabilar fashu din suka fi yawa a cikin pakistan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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barkani da sauran abokan aiki ke yi muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya ito da farko ga muhimman kanunsu an samu kwanciyar hankali a gidan kasan ibin na birnin tehran bayan gobara da tashi a daren jiya najeriya kuwa hukumar afcc ta kama ma'aikatan banki bisa zargin sace makudan kudade hukumar fifa ta haramta wa 'yan kallo masu yawa daga birtaniya halartar gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya yanzu kuma ga labaran da ke ma'aikatar shari'a ta kasar iran ta ce yanayi a gidan yarin ibin na birnin tehran ya koma kamar yadda aka saba kuma ana gudanar da harkokin yau da kullum kamar yadda ake yi a baya bayan da wata gobara ta tashi a ɗaya daga cikin manyan gine-gine da ke gidan kasan kamfanin dalancin labaran irna na kasar iran ya bayar da rahoton cewa ya nikalto daga cibiyar labaran hukumar shari'a ta kasar a yau lahadi tana cewa gobarar ta tashi ne a ɗaya daga cikin wurare na sana'o'in ɗinki da ke cikin gidan kasan ibin biyu bayan wata aron gama da aka yi tsakanin wasu fursunoni da aka samu da laifuka na kuɗi da kuma sata jim kaɗan bayan barkewar rikicin dai jami'an tsaro na gidan kasan sun fara ɗaukar matakai na shawo kan rikicin inda nan take ofishin kashe gobara wanda ke cikin gidan yarin ya fara aikin kashe gobara kuma aka shawo kanta a cewar sanarwar da cibiyar yada labarai ta bangaren shari'a ta fitar wasu rahotanni sun ce rundunar 'yan sanda ta taimakawa jami'an tsaron gidan yarin wajen samar da zaman lafiya cikin gaggawa cibiyar yada labaran ta bangaren shari'a ta jirar cewa farsunonin sun kira iyalansu bayan faruwar lamarin domin tabbatar musu da lafiyarsu inda ta ce a daren jiya da kuma bayan gobar ta tashi a gidan kasan nan take farsunoni suka tuntuɓi iyalansu kuma suka tabbatar musu da cewa suna cikin ƙoshin lafiya babban mai bada shawara ga jagoran jin juhal musulunci na ƙasar iran akan harkokin soji janar amir hatami ya bayyana cewa makiya kasar iran din sun gaza a kokarin da suke na haddasa yakin basasa a kasar saboda taka tsantsan da al'umma suke yi brigadier janar amir hatami ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a wani bikin soji a ranar yau lahadi inda ya ce shiryawa da kuma samun karfin fada a ji shine mafita domin nisantar da kasar daga makircin da ake kitsa mata hatami ya kara da cewa lokacin da suke so su haddasa rikici a cikin gida sai su fara yin lissafi kuma idan sun yi kure a lissafin nasu shirin su ba zai nasara ba kamar yadda abin da yake faruwa kenan a halin yanzu dole ne mai amfani da ilimin kimiyya da fasaha sosai wajen tabbatar da tsaro a ƙasa mun yi amfani da fasaha a fagen tsaro a ɓangarori daban-daban kuma wajen fuskantar ƙalubale na gaba dole ne mu mai da hankali akan fasaha da kimiyya in ji shi tun da farko dai a yau lahadi kwamandan rundunar sojin sama na kasar iran birgidiyar janar ali rida subhani ya ce kwararrun sojojin kasar masu fasaha sun fada da aikin harba makami mai lizami samfurin bavar 373 wanda aka kira shi a cikin gida wanda kuma zai iya cin tazarar kilomita 300 ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar yaki da almandahana a nigeria wato efcc ta kama ma'aikatan banki su goma sha biyu da zargin satar kudade a wuraren aikin aikinsu a jihar enugu da ke kudancin nigeria a cewar hukumar binciken farkon da aka gudanar ya nuna cewa waɗanda ake zargin sun saci kuɗaɗe daga wasu asusu waɗanda ba sa aiki a wani daga cikin reshen bankunan da a yanzu ba sa aiki a jihar ta enugu an tura kudaden daga asusun da suke rufe zuwa ga mutane daban-daban kwamitin efcc ta gano wanda ya fi kowa samun rabo mai tsoka mutanen waɗanda suka kunshi mata guda hudu da maza guda takwas an kama su ne tun ranar juma'a ta gabata kuma za su gurfana a gaban kotu idan aka kammala bincike ta bangaren wasanni kuwa hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta hana 'yan kallo masu tarin yawa na ƙasar burtaniya. halartar gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya kumar kwallon kafan ta duniya ta dakatar da sama da mutum 1,300 da aka yanke musu hukuncin dakatarwa daga shiga kallon wasan kwallon kafa waɗanda suka fito daga ingila da kuma wales kuma ba za su je gasar cin kofin duniya ta bana ba tuna aka buƙaci da a miƙa fasfo ɗinsu da kuma hakan yana nufin dakile shirin zuwa kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a ƙasar ƙatar. domin kada su tayar da hatsaniya a yadda ake gudanar da wasannin cikin sabbin matakan da aka ɗauka da zai fara aiki daga ran goma sha hudu ga watan oktoban shekara ta da biyu zai hana duk wani mai goyon bayan da aka samu da laifin tayar da hatsaniya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a buga a cikin watan nuwamba sanar ta ce ba za mu bar masu halayya mara kyau waɗanda ke kare doka domin halartar gasa ta cin kofin kwallon kafa da za a gudanar ba za a fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya daga ranar 20 ga watan nuwamba zuwa 18 ga watan disamban shekara ta 2022 da muke ciki 'yan sanda za su tilasta wa mutum 1,308 waɗanda za a hana shiga kwallon kafa bayan samun su da laifuka na tare da yamutsi to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To kai da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara wani da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamarar da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar kai tsaye shirin na da allah zai dubi ne akan batun kasafin kudin shekara ta 2023 wanda shugaba muhammadu buhari ya gabatarwa majalisa duk wata dai wasu daga cikin 'yan majalisar dattijai na najeriya din suna korafi akan yadda kasafin kudin zai kasance da kuma batun ciwo bashi wanda zai cike giɓin kasafin kudin da kuma mahangarsu da suke bayyanawa akan yadda ya kamata a yi domin a magance wannan matsala wannan dai shine abinda shirin ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar a ranar laraba ta gabace majalisar dattawan najeriya ta fara zaman nazari a kan kasafin kudin shekara ta 2023 na naira triliyan 20.5 wanda shugaba muhammadu buhari ya gabatar a ranar juma'ar makon jiya sanatocin da suka yi magana da shawarwari a lokacin nazarin kasafin sun nuna rashin amincewa da yadda gwamnatin tarayya za ta kashe har naira tiriliyan takwas da digo biyu kan ma'aikatan gwamnati da ayyukan yau da kullum na tafiyar da harkokin gwamnati amma kuma ɗaya bangaren za a kashe naira tiriliyan biyar da talatin da biyar wajen yi wa 'yan najeriya ayyukan raye ƙasa da suka hada har da ginin tituna da dai sauransu a hasashen da aka dai gwamnatin tarayya za ta ciwo bashin naira tiriliyan 8.27 kuma za ta biya bashin naira tiriliyan 6.31 sannan kuma ma'aikatan gwamnati za su lashe naira tiriliyan tara. sanata ndumi daga jihar borno cewa ya yi wauta ce a ciwo bashi wanda za a kashe akan ma'aikata waɗanda su ne kashi ɗaya bisa ɗari na dukkanin al'ummar najeriya sanata alayin dume ya bayyana cewa maganar gaskiya yiwuwa a ce gwamnatin tarayya za ta kashe naira tiriliyan 8.2 akan ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda yawan su bai wuce kashi ɗaya na yawan 'yan najeriya su miliyan biyu ba ya ce kamata ya yi a ce kuɗin da gwamnati za ta yi wa sauran 'yan najeriya aiki da su su yawan kuɗaɗen da za ta kashe wa ma'aikata nesa ba kusa ba amma ai hankali ma ba zai taɓa ɗauka hakan ba a ce wai za a ciwo bashin naira triliyan takwas da ɗigo ashirin da bakwai kuma a kashe naira triliyan takwas da biyu akan ma'aikatan gwamnatin tarayya su kuma sauran 'yan najeriya a musu aiki na naira triliyan biyar da ɗigo talatin da biyar kaɗai in ji sanata indumi daga nan sai ya kira da a bincike yadda a duk shekara kudaden da gwamnati ke kashewa akan yadda suke karuwa maimakon rakuwa. duk da cewa kullum fasahar zamani na rage ɗawainiyar kashe kuɗaɗe da kawo sauƙi wajen gudanar da ayyuka ita kuma sanata bt a fiyafi wata 'yar jam'iyyar pdp daga jihar rivers ta kwarmata cewa akwai rahotanni waɗanda suka tabbatar da cewa asusun bai ɗaya na jam'iyyar pdp yana yoyo don haka a jingine batun co bashi tukuna a dawo a yi binciken inda kudaden najeriya ke zirarewa kuma a gano masu tara buhunan kuɗi suna jigilar kuɗaɗen ta ce wahala ce marasa amfani a duk shekara a yi ta ciwo bashi kuma an kasa toshe hanyoyin da ake kwashe kuɗaɗen najeriya shi kuwa sanata smart ademi daga jihar kogi ya bayar da shawarar cewa maimakon a rika fita ana ciwo bashi ya kamata manyan attajirai waɗanda suka kimshe kuɗaɗe a cikin bankuna kuma ba su taɓa waɗannan kuɗaɗe nasu da su rika baiwa gwamnati rance daga cikin kuɗin da suka jibge a bankuna akwai makudan kuɗaɗe na naira har ma da kuɗaɗe na daloli da manyan 'yan najeriya su shi su a cikin bankuna ba a taɓa su ya kamata a rika baiwa gwamnatin tarayyar najeriya rance daga su a cewar sa shi ko sanata lawan ya baje faifan yadda najeriya za ta rage ciwo bashi ne da kuma rage gibin kudaden kasafi shugaban majalisar dattawan ahmad lawan ya bayyana cewa matsawar najeriya ba ta tashi tsaye haikan ba ta dakile barayin danyen man fetur da masu fasa bututu to nan ba da jamawa ba tattalin arzikin najeriya zai iya fuskantar matsala ta durkushewa lawan ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake gabatar da jawabi kafin shugaba muhammadu buhari ya fara jawabin gabatar da kasafin kudin shekara ta 2023 na naira tiriliyan ashirin da digo hamsin da biyu a majalisar tarayya lawan ya ce a yanzu barayin danyen mai su ne manyan abokan gabar 'yan najeriya ya kamata a tashi haikan a kakkaɓe wannan gagarumin matsala ta barayin danyen mai kafin su kai ga tarwatsa ko durkusa da tattalin arzikin najeriya lawan ya ce idan aka magance gagarumin matsalar satar danyen mai to za a samu ƙarin kudaden shiga a ƙasa kuma hakan zai rage co ɗimbin bashi da gwamnatin tarayyar najeriya take yi tare da rage gibin kasafin kuɗaɗe shawara ta biyu da sanata lau ya bayar ita ce a sake nazari na dage biyan harajin shigo da wasu kaya wanda ake yi wa wasu mutane ko kamfanoni kuma a rage baiwa wasu kamfanonin izinin karɓar haraji a madadin gwamnatin tarayya ana biyan su lada kuma a rage baiwa wasu kamfanoni damar kashe kuɗi domin yin wasu ayyukan gwamnatin tarayya daga baya kuma suna karɓar haraji har su karɓi kuɗin kwangilarsu da ribar da suka samu lawan ya buga misali da cewa hukumomi ne irin su hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa da kuma hukumar nemasa da hukumar sadarwa ta ncc duka mataye su ga karɓar haraji da kansu kamar da hukumar kwastam da hukumar tara kudaden haraji ta cikin gida wato firs ke karɓar kudadensu da kansu ba tare da sun baiwa wasu kamfanoni kwangilarin hakan ba lawan ya ce waɗannan duk hanyoyi ne na ƙarin kudaden shiga ga gwamnatin tarayya waɗanda za su haifar da rage ciwo bashi don a cike gibi na kasafin kuɗi a baya dai an bar da rahoton cewa shugaba buhari ya ce za a ciwo bashin naira tiriliyan takwas da digo takwas don a cike gibin kasafin shekara ta 2023 shugaba muhammadu buhari dai ya gabatar da kasafin shekara ta 2023 na naira tiriliyan 20.51 a gaban majalisar tarayya kasafin wanda ya gabatar a ranar juma'a shine na takwas kuma na karshe na mulkin sa wanda ya gabatar a cikin jawabinsa shugaba buhari ya bayyana cewa za a samu gibi na naira tiriliyan goma da digo saba'in da takwas amma kuma za a cike gibin kudade na bashin da za a ciwo har naira tiriliyan 8.8 hakanan kuma buhari ya ce a cikin kasafin za a kashe naira tiriliyan 6.31 wajen biyan basussuka ya bayyana cewa an tsara a kasafin bisa kirdadan cewa gwamnatin tarayya za ta samu kudin shiga har naira tiriliyan 16.87 a cikin shekara ta 2023 kuma ana sa ran a rika haƙo gangar ɗanyen man fetur ganga miliyan ɗaya da dubu casa'in a kowace rana yayin da kuma aka yi kirdarin cewa za a sayar da kowace ganga ɗaya akan dala saba'in ta amurka yayin jawabin nasa shugaba muhammadu buhari ya bi ta ra'ayikan da gwamnatinsa ta gudanar cikin shekaru bakwai da kuma bibiyar yadda aka kashe kudaden kasafin shekara ta 2022 masana a bangarori daban-daban na siyasa da tattalin arziki da kuma harkokin kudade sun yi ta bayyana a kan wannan batu inda suke ganin cewa wannan kasafi wanda aka kira da kasafin rage gibi da rage ciwo bashi ya nuna bai ci sunansa ba domin kuwa za a ciwo har naira tiriliyan takwas da ɗigo takwas a matsayin bashi domin cike gibin kasafin kudin shekara ta 2023 wanda hakan ke da cewa ba ta ba ta yi shuɗi. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shirya da suke ma'anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Radio Tehran mai magana shi tayar da ganin da jamhuriyar Nijar. Duba da muna karshen mako kuma ina son amfani da wannan dama in ta sakonnin gasa da shi na karshen mako. Na farko ina da aboki na Yakubu mai yaki ba da raka jihar nan da akwai iso madafi akwai ni Hussein Star kasuwa kwalli akwai Sani Iso madafi akwai Alkasun Babali aha. akwai Gwani Lawan Ali Gama kura Kano muna mashi fata alheri akwai Raba mai Tasi a Nijar da Magara. Ina maka biro fata alheri akwai mujibi a adadi ta sauwa na murin da Magara. zaman ta kusi mutu na mashi fata alheri da fata ya mutu koshin lafiya akwai Yes Prezi na kula da zura arziki da ke nan birnin Agar suna mashi fata alheri akwai Ibrahim Haruna Bingira ja Abuja wanda yake a jamhuriyar Kamara daidai wannan lokaci yana mashi fata alheri. Prezidan na fada Prezidan na Asusasun Hadin Kan Matasan Nijar suna mashi fata alheri da kowa da kowa. Assalamu alaikum gidan rediyo rediyon jamhuriyar musulunci na iran barkan ku da wannan lokaci kuma muna godiya sosai da kuke bamu dama muna tufa bakin albarkacin mu mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani da farko ina gaida shugaban wannan shiri malam hassan barka da wannan lokaci da kai da sauran ma'aikatan wannan gidan mai albarka na muku barka da wannan lokaci sannan ina gaishe da sunusu madattai da isu madattai da kuma gwani lawal gama da kai ma ina gaishe ka da Malam Nazifi Ibrahim Sokoto da kuma Ilyasu Jigawa da sauran dukkan 'yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida na muku barka da wannan lokaci da kuma tsoho mai albarka da ina muku barka da wannan lokaci da fatan kowa ya wuce cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar na Faragosai lokal gamin Magani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, Radio Iran mai albarka ina son ku bani dama in gaida 'yan uwa da amina arziki cikin wannan shahi ibrahim albarka daga farko eh, ina gaida hassan barka kai ma ina gaida ka eh, lawali ando agadas ina maji na jinjina maka ina gaida ka lawa abbali kai ma ina gaida ka iliya hamidin isu mamma amfani hadiba da masu radio niger ku mai kihi na maryama da maryama shi ita ta har agadas eh, sanisi madattai ya ku da raka duka ina gaida ku daga nina alhaji amman tari daga nan gaya mai duka yan uwa da amina arziki wanda a cikin wannan shahi duka ina gaishe ku duk wanda a cikin wannan tahiya ina gaida da kowa da kowa kuma Allah ka ba kasan mu zama lahiya. Allah ka albarkaci kasan mu Allah ka taimake mu abincin da muka samu na wannan aka noma Allah sa ɗibe shi lami lahiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci sunana comrade Ibrahim Lara Gafta to da farko ina so ne amfani da wannan dama da fatan da dukkanin ku kuna cikin goshin lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama na mika sabon gaisuwa ga dan uwa da abokan arziki kamar su comrade ali yahaya jafar unguru da comrade ilyas yakubu digawa akwai kawo mai ruwa bajoga akwai comrade umar baban yaya sabon gida akwai yahaya danno azare akwai firistasi ibini abdullah azare akwai suman manuka mai ruwa funtuwa akwai dukkanin manyan yan gwagwarmaya irin su wari malam bare bare zuwa akwai su rashid maina akwai dukkanin irin su baban gida abubuwa fujewa ta kai akwai su isa jikan mai Jaje Toro akwai su Kaduru daga ga ɗan Fulanin Wardi akwai su Malam Malam mai zanen hula Gwalolo akwai Bala Muhammad Damban akwai Abdulsalam mai walla Damban akwai Usaini Abba Damban akwai Shehu Adamu Rijau akwai Ado Salati goma ga Annabi akwai matansa Jamila da Fati da dukkanin shauran 'yan gwagwarmaya da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ranar mu na Nijar da Najeriya kamar da cari na yi muku fatan alkhairi da fatan Allah ya haɗa kanmu Allah kuma ya bar zumunci muna na kwamar ibrahim lara gabta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio musulunci mahawarin bakwai kuna ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na hawarin da ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka ina gaida haɗa mai kwamfuta duk inda yake ina gaida ibrahim haruna duk inda yake ina gaida nazifi ibrahim duk inda yake ina gaida iliya mai shayi da kanti duk inda shike ina gaida aliyu dawai ina gaida tanko kane na fayi ba ina gaida maliki kane na ina gaida alhaji Alhaji Hamza Abiyaso, Iliya Hamid Musa Malam kudu ina gaishe ku. Ba da ban haka nan sai in koma can inda Muhammad Dan Bari Bari ina gaishe shi Allah ya bar sa Allah taimaka Allah ka baraka su mai albarka kuma duk wanda a cikin daki mai tarin albarka in nemi kowa barka da haka Allah bar sa Allah taimaka Allah ka baraka su mai albarka amen kuna tare da Isa Abubakar tsoho mai albarka. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya Somalila kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley na aitla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ga yadda sarki kaisar na kasar roma ya karbi saƙon manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma yadda ya bayyana imaninsa amma ya ɓoye shi saboda yana jin tsoron mulkinsa ya kuma girmama ɗan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kuma ansa wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da girmamawa da kuma haɗa ansar wasiƙar da kyaututtuka a cikin shirmu na yau za mu fara ƙissar yaƙin hunain wato yakin da ya biyo bayan fatahin makka a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi fatahin makka ya kuma karbi ikon birnin ya sanya masu shugabanni da kuma wa'anda za su karantar da su addini sai ya sami labarin cewa kabilar hawazin kusa da makka bayan kabilar ta sami labarin cewa musulmi sun kwace iko da makka sai suka yi taro ƙarƙashin ɗaya daga cikin shugabanninsu wanda ake kira malik ɗan auf suka tsaye da shawara kan cewa ya kamata su fara kai wa musulmi hari kafin su farmasu don suna da tabbacin cewa ba za su bar su ba a nan ne sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labarin cewa sun fito daga garin sun zo wani wuri da ake kira audas tare da mata da yaransu wai don kada su gudu su bar 'ya'yansu a nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daura tuta ya ba wa Ali da Abi Talib alaihi salam sannan ya faɗa wa masu tutoci a fatahin Makka su ya fito da rundunar sa. har ila yau bayan fatahin makka a cikin watan ramadan zuwa watan shawwal a lokacin ne manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara tafiya zuwa hunain don fuskantar kabilar hawazin mutane kimani dubu biyu su musulunta a makka sun kuma shigo cikin rundunar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato dubu goma da ya zo da ita birnin makka suka kuma kama hanyar hunain da haka kuma rundunar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato kimani dubu goma sha biyu suka kama hanya don haka a farkon watan shawwal zuwa tsakiyarsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama hanyar zuwa fuskantar kabilar hawazin malik dan auf dai ya umarci mayakansa su ɓoɓɓoye a cikin kogunan duwatsun yankin da ramuka a kwarinsu da kuma tsakanin itatuwa a yankin idan musulmi sun shiga wadin hunain sai su yi masu ruwan kibau da makamansu haka kuma ya faru don bayan sallar asubaha manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabansa su kama hanyar hunain a lokacin da suka shiga tsakanin duwatsunsu sai mayakan hawazin suka yi masu ruwan kibiyoyi da wasu makamai a nan da dama daga cikin musulmi sun gudu sun ja da baya suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu sahabbansa 'yan kaɗan wanda suka tabbata suka yaƙi mayakan hawazin kafin sahabbansa su sake dawowa da suka dawo kuma suka yi masu ɗauki guda suka gama da su suka ɗauki ganimomi da dama da mata da yara bayan an kashe da dama daga cikinsu. su wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da musulmi suka tarwatse sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa amminsa Abbas ya hau kan wani tudu ya kira su su dawo sai Abbas ya hau kan tudu ya kira su yana cewa ya koma su hijira da ansaru ya mabuta suratul bakar ya mabuta bai'atul ridwan ina za ku je ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nan da suka je wannan kiran sai da dama daga cikinsu su suka dawo sannan aka kammala aikin yakin har ila yau allah ta'ala ya jarabi sabonsa sallallahu alaihi wa sallam bayan da wasu daga cikinsu sun bayyana gururi suna cewa wa zai rinjaye mu ga mu mayaka dubu goma sha biyu su hawazin kuma ba su fi mutum dubu hudu ba sai ga shi dubu hudu sun kori dubu goma sha biyu amma daga baya dai allah ta'ala ya ba su nasara akan makiyansu da kuma ganimomi masu yawa masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne mun ta wato yin bayanai da kuma kawo wasu dalilai da maganganu magabata dangane da bayar da amsa ga wani bawan Allah da ya yi tambaya akan abin da ya shafi ƙur'ani wato kenan matsayin alƙur'ani a wajen mabiya mazhaban albeti da kuma cewa wai suna da wani alƙur'ani daban ba ƙur'ani da yake hannun al'umma ba yanzu ba to duk mun kawo bayanai mun kuma tabbatar da cewa abin ba haka yake ba mun ga inda bayanin ya gabata akan cewa lalle alkur'ani kwaya ɗaya ne yan shi'a imamiya waɗanda suke sun yi imani da allah da manzon shi da alkur'ani da kuma duk wani ɓangaro na shi'a babu wani wanda ya taɓa cewa akwai wani alkur'ani daban idan kun sami wasu bayanai a cikin waɗansu littattafai musamman ma a ce littattafan ma na shi'a ne an rubuta su ne an ce 'yan shi'a sun ce kaza ko an yi wani magana an ce daga imaman shi'a wani ya ce akwai wani ƙur'ani a wajen imam mahdi sai ƙarshen zamani imam mahdi zai fito da wannan alƙur'anin duk waɗannan maganganu duk waɗannan ruwayoyin to ku tattara waɗannan ruwayoyin ku sa su a wani guri wanda za ka iya cewa ba su da inganci ba su da tushe domin magana ƙwaya ɗaya da su imaman nan namu suka faɗa shine cewa duk wani magana duk wani zance duk wani aiki da aka ce sun yi to suka ce mu ɗauka mu kwatanta shi da alkur'ani idan maganar ko zancen ko wannan aikin ya yi daidai da abin da yake cin littafin allah alkur'ani to tabbas su suka faɗa kuma su suka ce to idan ku bai ba to ba su suka faɗa ba ba su suka ce ba sai mu yi jifa da wannan magana ɗin so a suke ma imam sadiq cewa ya ma mu jifa da shi a jikin bango ko meye shi wannan maganar haka ko jifa da ba cikin bango meye ma'anarsa shine ya rugurguje kenan ba shi da hujja ba hujja ba ce to wannan shine hakika na abin da ya kamata mu fahimta dangane da waɗannan maganganu da ake faɗa akan in shi a cewa wai su sun yarda da wani alkur'ani daban wanda ba alkur'anin da yake hannun ainihin sauran jama'a ba wannan yanzu an ma daina wannan maganganun kamar yadda aka fara tun wajen karni na farko farkon nan karni na biyu da bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin an fi cika maganganu akan wai yan shi'a suna da alkur'ani daban kuma waɗansu kamar yadda muka faɗa masu gina maganganu su akwai yan shi'a suna da wani abu wanda suke kira da shi musahafu ali bin abi talibin ko kuma musahafu fatima to duk wa'annan mun yi magana me ake nufi da musahafu fatima me ake nufi da musahafu ali musahafu in an ce ma ba ana nufin qur'ani bane musahafi wani abu ne wanda yake daga sahifa aka ɗauko magana sahifa takarda kwaya ɗaya musahafu abubuwan da aka tattara takardu a ciki aka mai da su aka haɗe su kamar littafi shine ake ce masa musahafi to mun yi bayanin nan tuntuni babu wani guri ma da aka ce musahaf yana nufin alkur'ani saboda kan an ce musafa ali musahaf ali musahaf fatima to ba yana nufin alkur'ani ba ne alkur'ani kwaya ɗaya ne sannan duk wani abu wanda za ka iya samu na cewa wai a cikin alkur'ani akwai ragi ko akwai ƙari to kaga wannan abu ne wanda yake hankalin ɗan adam ba zai karɓa ba saboda haka kenan idan an gaya muku cewa wai akwai wasu ayoyi waɗanda an yanke su ko kuma wasu surori waɗanda an rage su kamar an ce suratul bakara yawanta ya kai ninkin yawan wacce muke da ita yanzu haka wai sauran yana wajen imam mahdi sai lokaci ya zo zai fito da sauran ya zo haɗa su sai alkur'ani ya koma yadda yake kaga wannan daga jin wannan tatsuniyar kai ka san ba gaskiya ba ce su walaka 'yan shi'a ba su da wannan tunanin in an ma samu wannan manganu a littattafai irin na wancan lokuta da aka rubuta da sauransu to duk maganganu ne waɗanda za ka iya ɗaukar su a matsayin isra'iliyat isra'iliyat kuma sun cika dukkan littattafai na musulunci ba wai na wannan bangare ko wannan bangare ba abin da yake ma'auni shine abin da imaman shi'a din suka faɗa duk abin da ya saba wa alkur'ani in an ce riwaya ce daga annabi ko daga su imaman nan to kar ka yadda da wannan ruwa ya matukan ta, ta saba alkur'ani shi kuma zancen rage wani abu daga alkur'ani ko kara shi wannan ba zai yiwu ba ya kidan yan shi'a kenan ba zai yiwu wani ya zo ya ƙara wani abu alkur'ani ba ba kuma zai yiwu wani ya rage shi ba saboda shi ma alkawari ne Allah ya yi Allah ta'ala ya faɗa mun yi wannan maganar mun kawo wannan ayar Allah yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun tabbas mu ne muka saukar da alkur'ani alkur'ani azzikra suna ne daga cikin sunan alkur'ani Allah ya ce su shi ya saukar da alkur'ani nan kuma shi zai kare shi sannan wani guri Allah yake cewa la ya atihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah yake cewa wannan alkur'anin babu wani abu na batanci da zai zo ko a gabaninsa ko bayansa babu abin da zai shige shi ba wanda zai isa ya jinkirta shi to magana akan taharifi jinkin da alkur'ani to babu wannan maganar babu wanda ya isa ya ƙara wani abu a cikin alkur'ani ko kuma ya rage in wani ya zo ya ce da kai wai wannan kur'anin ba shi ne cikakken alkur'ani ba an yi kare a ciki ko kuma an rage wani abu a ciki to ka ce da shi maƙaryaci ne shi ubangiji in ya alkawarin zai kare wani abu to alkawarin Allah baya tashi balle ma kuma alkur'ani zancen ubangiji din ne saboda haka wannan duk wanda ya nasabta wa 'yan shi'a wannan maganar to kan gaya masa shi wannan da ya ce 'yan shi'a sun ce a cikin qur'ani akwai wani abu da babu shi ko kuma an cire wani abu an yanke shi ko an yi tarifinsa an jinkirta shi to ka ce da duk wanda ya gaya maka wannan to shi ne wanda yake kirkiro wa Allah ƙarya kuma duk wanda ya kirkiro Allah ya ƙirƙiro ƙarya ya ɗora wa Allah ta'ala to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya cafke shi ranar kiyama yan shi'a ba su da wannan aƙidar ba ta daga cikin aƙidar shi'a duk wannan surutun da duk wannan soki burutsun da ake faɗa wai suna da wani alkur'ani to ƙarya ne babu wani alkur'ani banda wannan alkur'ani kwaya ɗaya da duk duniya musulmi suke da shi shine kuma abin da yake tabbatace wannan maganar na yi ta a wani shiri da ya gabata cewa hatta imam ali alayhi salam lokacin da aka kawo musafin da imam da shi usman bin affan ya yi tauhidul qira'at aka tabbatar ice to kowa ya bi wannan littafin kowa ya bi wannan alkur'ani musa hafi ali ya alli lalle ya yi tadwinin qur'ani da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi dan wasu sharhin wasu ayoyi da annabi yake masa bayani a ciki to wannan sharhin da ya yi a gefe gefe baya daga cikin bangaren alkur'ani alkur'anin nan shi kaɗai ne sharhin da ya yi kuma imamu ali ya dan rubuta wani abu kamar yadda zaka ce tafsiri ya yi na wasu ayoyi a cikin wannan littafi nasa to ba yana nufin wannan abin da imamu ali ya rubuta qur'ani bane shi ma kuma bai ce qur'ani bane shi kansa ali bin abi talibin din alaihi salam saboda haka taharifin qur'ani babu shi ba a yi shi ba ba kuma za a yi shi ba saboda alkawarin da Allah ya yi akan cewa mu za mu yana cewa shi zai kare zai kare alqur'ani kuma lalle alkawarin Allah tabbas ne saboda haka kenan duk wata magana ta cewa akwai wani alkur'ani to babu wani alkur'ani duk wata magana ta cewa 'yan shi'a sun ce wani zai zo da alkur'ani imam mahdi a ƙarshen zamani to ƙarya ce ba wani alkur'ani da imam mahdi zai zo da shi dama zai zo da wannan alkur'anin kuma wannan alkur'anin yana manan ma tare da shi imam mahdi din alaihi salam yana ma karanta shi kullum saboda haka duk man da suke tsammanin zai a zo da wani sabon alkur'ani to ƙarya suke yi allah ta'ala alkawarin da ya yi tabbas ne duk wannan shubuha din da suke faɗa musamman in kai ji waɗanda suke so su faɗi cewa wa'in yan shi'a suna da wani alkur'ani to dama yan fitina ne suna so ne su kawo tashin tashina tsakanin al'ummar musulmi in kuma kamar yadda na faɗa sun ci gaba da wannan maganar to ka tambaye su ka ce da su to ina alkur'anin yake su kawo maka kwafi na wannan alkur'anin da yan shi'a suke da shi in sun ce ba su da shi to ka ce to ku makaryata ne ku saboda haka kar ka sake ba su kunnuwanka ka saurare su akan cewa wai 'yan shi'a suna da wani alkur'ani in ku akwai shi to a fito mana da shi mu gani sannan duk wanda zai je ko ina ne a duniya ya kewaya garuruwan 'yan shi'a masallatan 'yan shi'a husainiya din 'yan shi'a duk inda 'yan shi'a suke taro ya ga cewa akwai wani alkur'ani ko babu shi kaga ba za a same shi ba ko da kira ji wani malamin izala wani wai shi birnin kudu yana wani maganganu na shirme kai kaga kamar ya san wani abu na addini amma bai san komai ba cewa wai za su ce da kai babu shi amma an ka bincika su kansu ba san yadda yake ba amma an ce karshen zamani zai fito wai wani malami wai wanda ake cewa wai malami wai karatu yana wasu maganganu akan wai dole sai ya bakanta shi an ci yan shiya yana nuna cewa wai wannan magana din tana nan kuma gaskiya ne akwai da littattafan su akwai wani alkur'ani akwai waye sun ce an cire waye kaga duk waɗannan soki burutsu din na neman wasu an bakanta shi an ci an bakanta 'yan shi'a an nuna cewa su ba cikakkun musulmai ba ne to shi abin da irin wannan mugayen malaman suke to a bisa gaskiya al'amari 'yan shi'a ba su da wani alkur'ani in ban da wannan alkur'anin da yake hannun jama'a idan kuma kanukanci ne waɗanda za ka iya cewa waɗansu malamai suna yi in wannan ne kanikanci na alkur'ani jinkirta ma'ana to mun yi wannan magana dan a wani shirin da ya gabata waɗansu malamai mugaye suna yi muyagun malamai sukan yi wannan ga abin da Allah yake nufi kuma sun san abin da Allah yake nufi a haya kaza sai su jinkirta su shigo da wani abu nasu na san rai saboda wani dan tumuni da suke samu wajen mahukunta to wannan irin yanayin shi Allah bai yi alkawari zai kare alkurani daga irin wannan ba ta bangaren ma'ana kenan fassarar ma'ana a yi tawili tawili malamai da dama suna yin sa sai dai kurin wanda Allah ta'ala ya kasance ya bashi wani abu na neman yardan Allah din shi yasa zai guji duniya bai karbi wani abu yayi tawilin ba to hal wannan dai ina fata shi wanda ya wannan tambaya zuwa yanzu mun amsa masa cikakken tambaya mun eh, cikakken mun ba shi cikakken amsa game da wannan tambaya kuma insha Allahu a shirinmu na gaba za mu sake buɗo wata tambayar da wani ya yi sai mu shiga ba da amsa ɗin amma a wannan ina ganin ya kamata a ce ya gamsu da waɗannan tambayoyin da muka bayar to za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin aƙida kenan tun kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. Musamman ma da ya masu alaƙa da wannan yankin na yammacin Asiya. to a yau za mu yi dubi ne akan yadda jamhuriyar musulunci ta iran take ci gaba da gargaɗi ga ƙasashe masu katsalandan a harkokin cikin gidanta musamman a zanga-zanga da tarzoma da aka yi a wasu yankunan ƙasar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ci gaba da mayar da martani da kuma gargaɗi da jan kunne da jamhuriyar musulunci ta iran take yi wa wasu ƙasashe masu katsalandan a harkokin cikin gidanta a baya-bayan da ministan harkokin wajen ƙasa amir abdullahiyan ya bayyana cewa iran fa ba irin ƙasashen nan ne da ake yin juyin mulki ba amir abdullahiyan ya bayyana hakan ne dai a yayin da yake magana ta wayar tarho da babban jami'in harkokin waje na kasashen turai yana mai kara da cewa iran ƙasa ce da gwamnatinta ta dogara da goyon baya mai ƙarfi na al'umma kuma tsarin demokuraɗiyya yana aiki a cikinta don haka ba ƙasa ce da za a iya yin jin mulki na gizo ba har ila yau abdullahiyan ya ce iran ginshiki ce mai ƙarfin gaske na zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan yanki. tattaunawar ta bangarorin biyu ta kuma taɓo batun ɗagewa iran takunkumi da tattaunawa da ake yi akan haka da kuma alakar da ke tsakanin iran ɗin da ƙungiyar tarayyar turai ministan harkokin wajen na iran ya kuma jinjina babban jami'in diplomasiya na turai ɗin joseph borrell saboda da yake kai gauro da mari domin ganin an sake farfado da jejeniyar nukiliya da ya koma magana a kan mutuwar masa amini ministan harkokin wajen na ƙasar iran amir abdullahiyan ya ce likitoci ƙwararru da kuma masana shari'a sun gabatar da dalilai akan mutuwar masa wanda abin takaici ne kuma a halin yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakai ta fuskar doka da shari'a akan wannan batu amma kuma duk da kasashen turai sun baiwa kansu haƙƙin tsoma baki a harkokin cikin gidan iran to abin tambaya a nan shine ko waɗanne irin matakai kasashen na turai suka ɗauka dangane da ɗaruruwan mutanen da jami'an tsaro musamman 'yan sanda suka kashe da kamawa a cikin kasashen Kanada da kuma amurka babu wata ƙasa a cikin kasashen turai wacce za ta labunta ta aminta da tarroma da bori a matsayin abu mai kyau amma kuma a lokaci ɗaya waɗannan ƙasashen su ne suke karɓar tarzoma a matsayin abu mai kyau a cikin iran ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya kuma bayyana cewa da akwai bambanci a tsakanin hargitsi da kisa da ƙone-ƙone da ta'addanci a gefe ɗaya da kuma yin zanga-zanga domin neman wasu haƙƙoƙi a cikin ruwan sanyi wani ɓangare tattaunawar ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi nasiha ne a kasashen na turai da su kalli al'amura yadda suke a ƙasa dangane da alaƙa da ke tsakanin iran da ƙasar rasha kuwa ministan harkokin wajen na iran amir abdullahiyan ya bayyana cewa muna da alaƙa ta fuskar tsaro da ƙasar rasha sai dai siyasa mu akan yakin da ke faruwa a ukraine shine yin kira da a kawo karshen shi a cikin gaggawa sannan kuma da kawo ƙarshen yadda mutane suke yin hijira suna barin matsugunansu a nashi gefen babban jami'in diflomasiyyar na tarayyar turai ya ce ko kaɗan sa ba ta tsoma baki a harkokin cikin gidan iran to kwanaki kaɗan da suka gabata ma dai kakaki ma'aikatar harkokin wajen na iran ya mayar da martani a kan furucin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da wasu jami'an gwamnatinsa a kan tarzoma ta iran nasir Kan'ani ya ce furuci da shugaban ƙasar faransa yayi yana yin kira ne da a ci gaba da tashe-tashen hankula da tarzoma da shiga shara babu shanu abin mamaki in ji kakakin ta harkokin waje na iran shine yadda shugaban na ƙasar faransa da wasu jami'ai na gwamnatinsa suke yin kira ga gwamnatin iran da ta nisanci ɗaukar matakai akan masu tarzoma da ɓarnata dukiyar al'ummar ta gwamnati tsarin mulkin jamhuriyar musulunci na iran kuwa kamar yadda nasir kan'ani ya sake ambatawa ya bayar da dama ta yin zanga-zanga a cikin ruwan sanyi da lumana faransa dai tana yin wannan irin katsalandan ne da a harkokin cikin gidan iran da zuga masu tarzoma a lokacin da shugaban kasarta yake yin barazana na cewa za a yi amfani da karfin tuwo a kan ma'aikatan faransa na kamfanin man fetur da iskar gas waɗanda suke yajin aiki wato a tilasta su su kawo ƙarshen yajin aikin da suke faransa tana son ta yi amfani da kafin tuwo domin dawo da masu yajin aiki a cikin gidanta amma a iran tana kiran masu bore ba yajin aiki ba da su ci gaba da abin da suke yi sannan kuma da buƙatar gwamnatin iran ɗin da ta kyale su su ci karansu babu babbaka kan'ani ya ce wannan shi ne hakikanin munafinci a fili kuma tsakar rana daga faransa haka yana nuni da cewa batun kare haƙƙin bil'adama a wurin wasu ƙasashen turai ba komai ba ne sai wani abun wasa da suke sarrafa shi inda suke so suna amfani da shi domin su tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashen da suka ga dama kakakin gwamnatin faransa dai ya yi wa ma'aikatan da suke yajin aiki a cikin ƙasarsa barazana da su koma bakin aiki ko kuma a yi amfani da ƙarfin tuwo domin a da su bakin aikin don haka abin da wasu ƙasashen na turai suke yi shine wasa da batun kara haƙƙin bil'adama domin cimma manufar siyasa musamman ƙasashen da suke da saɓani na siyasa da su jamhuriyar musulunci ta da ya tasha tabbatar da cewa al'umma ƙasar suna da haƙƙi da su gudanar da zanga-zanga ta lumana da ruwan sanyi domin neman biya musu bukatunsu wanda kuma hakan ba bakon abu ba ne a iran tana faruwa dai a lokaci ɗaya ba iran ba babu wata ƙasa ma a duniya za ta lamunta da yin barna da tarzoma da kuma wato yin ta'annati ga tsarin tattalin arziki na ƙasa. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne. kafin mu karkare baki dan yuban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To da kuma wannan ne maka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake mu Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da ya zo mana da labaran duniya muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.